Hallelujah. district Strait a jihar Rivers a garin Port a cikin suratul an'am yau insha Allah za mu ci gaba da sharhin ma'anonin aya ta 144 Allah yake cewa tamaniyata azwajin Allah ya halitta muku dabbobi guda takwas nau'o'i iri daban-daban sai zanto an dora shi akan an sha'a ko kuma ya zanto badal ne na faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a wani na anami hamulatan wa farshen to hamulatan din nan zamaniya shi yasa ya zama mai nasaba domin ba a yi suna nasaba haka nan a fara da shi a larabci sai in ya taka ɗaya daga cikin dalilai goma sha ɗaya ko dai zama fa'ulul bihi zai zanto dole akwai fi'ili da fa'ili da aka ɓoye ko kuma ya zanto wato ainihin maf'ulun ne ma'ahu ko maf'ulun li ajalihi ko ya zan ismu inna ko ya zan khabaru kana ko kuma ya zanto wato ismu la annabiya lil jins la annabiya lil jins ko kuma ya zanto hal ko ya zanto tamyiz ko kuma ya zanto zarfu zaman ko zarfu makan ko kuma ya zanto dama ba wannan su ne dalilai goma sha ɗaya da ake yin suna na saba ko kuma ya zanto ya biyo wani suna mai na saba ko dai a matsayin akasi ko a matsayin badali ko kuma a matsayin wato wani abu da ya ce abubuwan da suke sawa suna ya karɓi wasa irin na bayan da samaniya ta azuwa wasu sai suka ce ai hamulatan din nan kuma samaniya ta azuwa an gani ko kuma ya zanto an shafa fi'ilin ai kulu samaniya ta azuwa ku ci daga dabbobi guda takwas ɗaya daban-daban sai to maf'ulun da ne da fi'il kulu na al na nayi ciki akwai guda biyu a bangaren abin da ya shafi tumaki akwai ta akwai namijinta rago kenan wa min al-ba'di ithnaini sa'annan kuma akwai akwai bangare biyu a cikin al-ma'di shine a bangaren awaki al-ma'arif wannan kira'ar ibn kathir da abu amr al da ibn amir ash-shami min al-ma'azi ainihin sai mata nasaba a kira'ar ragowa kuma nafi'il madani ah, da kuma kufiyun gaba ɗaya hamza da hasim da kisa'i sai a yi wa ainihin ɗauri kamar yadda alaran ma ya karanta mana al-ma'zi su kuma can al-ma'azi idan wancan kira kake to sai kai ɗauri idan kuma afwan sai kai tahriki in kuma kira'an ma kake yi sai kai fataha kowanne annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya karanta min al-ma'zi ithnaini wa aw min al-ma'zi ithnaini bangaren wato awaki a nan ma akwai to awaki da tumaki dukkan su dabbobi ne da Allah subhanahu wata'ala ya hore mana kuma ya sare mana su kuma ya ba mu nan mu kiwata su sa'an kuma ya halatta mana mu namun su lafazin abda'an namiji da nan kenan gaba ɗaya kowanne za a iya kiransa abda'an suna da gashi cikin dabbobi jami'insa kuma wato wato wannan jami'i ne abdani mafradin shi ne dhalim wasu kuma sun ce macen ana ce mata dhalina jami'in kuma dhawain kamar yadda aka saba wannan shi ne abin da aka sani game da abin da ya shafi abda'an kamar yadda malaman larabci suka faɗa ita kuma al-ma'ad duka ya zo al-ma'zu da al-ma'zu duk larabawa suna faɗa amma kamar yadda na nahas ya faɗa a cikin malaman na hau, cewa ɗaurin shi ya fi shahara a wajen larabawa an fi cewa al-ma'zu fiye da al-ma'azu jam'inta kuma ana cewa mai. kuma an ce haka al-ma'zu shi ma yakan zo a ma'anar jam'i kamar yadda ya zo a cikin maganganun larabawa wanda tun kafin zuwa musulunci suna amfani da kalmar a haka sai Allah ya ce kul an zakarin harama an kuntayi an mashtamalan alaihi haramun kuntayi shin mazaje biyun aka haramta wato dan akuya da kuma rabu amin dun da ko mata yi ne shamalat alayhi ahkamu dun da ko kuma a'a an haramta abin da ke cikin matan biyu sai ubangiji subhanahu ta ce nabbihuni da ilmin in kuntum salihin ku bani labarin da ilmin ku ilmin in kuntum salihin in dai da gaske kuke yi haramta dabbobin da kuke yi alhali Allah subhanahu ta'ala ba shi ne ce muku haramta ba to anan ba za ka gane ɗari bisa ɗari ba in dai ba ka karanta ayoyin baya ba wanda ayoyin da mu fara ta kansu ba sun zo da maganar yadda su Qurayshawa suke haramta wa kansu wani nau'i na dabbobi haka nan kawai sai Allah subhanahu wataala bai ce su hana haramta wa kansu ba sai kuma suke haramta wa kansu shi yasa Allah subhanahu wataala ya musu raddi a cikin suratu al-ma'ida Allah ya ce ma al-qawl ma ja'ala Allahu min ita ce wato taguwa wacce suke wato kanu yurfiru na kunna sai su yanke mata kunni sai a tsaga mata kudu idan ta haifi 'ya'ya biyar in ta haifi 'ya'ya biyar kuma dukkansu mata ne ana in ta haifi 'ya'ya biyar mata ko kuma 'ya'ya biyar ta ƙarshen su ita ce mace to sai su ce a ah, wannan cuta zama bahira sai a yanke mata kunni sai a ce to mata ba za su ci ba sai dai maza kawai kuma sa'an nan ba za su yi amfani da ta ba ko da an yi shi ko an taso nonon ko an yi ciki ba za su sha ba mata kawai sa'an nan kuma ba za su hauta ba tunda ta zama bahira to waye ta su haka kawai ganin dama suka yi suka kirkira sai Allah ce ma ja'ala Allah min bahirati a suratul maida aya ta 104 ko 103 afwan Allah bai sanya wata dabba sunanta bahira ba wala shi? Allah bai sanya wata dabba wacce take sa'iba ba sa'iba kuma ita ce taguwar da ake ba ta abin da ake nufi da ba ta shine sai aka ce ta haka nan a ce an yi rantsuwa a kan cewa ta zama ta gunki za a je a kai ta ranar da za a je a yanka wa gunki kuma za a sake ta ta je ta yi kiwo a gonar duk wanda take so ba za a dora mata kaya ba kuma sa'an nan ba za a ci ruwan abu na gashinta ba kuma sa'an nan ba za a tatsi nonanta ba sai dai idan ba ko ne ya zo ba yadda za a yi sai a tatsan masa wannan ita ce ba. yasa sa'id ibn al-musayyab Allah ya ji kansa da rahama sa'id ibn al-musayyab ibn fazl Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cikin tabi'ai ya rasu shekara ta 94 babansa musayyab to baya so a ce masa musayyib saboda an ce al-musayyib wanda yake zuwa ya yanka dabba ga gunki ne ce sayyaba Allah man sayyaba ali ya yi Allah ya baya so a ce sai wasu malamai suka ce zai dace yin musayyafa maliki na ga kuma wasu da yawa daga cikin manyan malamai suna tabbatinsa da musayyaf ana kuma tabbatinsa da musayyaf yana cikin manyan ana cewa ma dai a tabi'ai shi ne babba shi ya kowa a tabi'ai cikin mutum bakwai waɗanda su ne alfuqaha usaba idza qila man fil ilmi sab'atu abhur riwayatuhum laysat 'an al-ilmi kharija فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد سعيد شين ابن المسيب wai wanda a cewa ba nasa al wanda aka yi wa yankan aka wa yankan aka yanka wa gunki abu saboda a madadin a ce shi ne ji babansa kuma al-musayyab kakansa shi ne Allah ya shi ya sunan ka sunana Allah ya ce kuma tsauri kenan da kamar kasar da take da da rashin sauki kamar da bakin ciki ya ce a bal an tasara mun canza maka ka koma da ce ya za a ka canza mu sunan da babana ya samu sai ya ce kai wannan wannan da ce da bai kyauta mana ba ya cuce har yanzu gashi ya gadon mana da damuwa sakamakon da manzo Allah ya canja masa suna yake karba shi sahih kun malamin su malikun manya-manyan malaman duniya ce Allah ya ji kansa da rahama ya rasu a shekarar fuqaha shekara ta 94 to wala sahiba dabbar da ake ajiye ta a ce wannan sai ba za a yanka wa gunki ba za a hauta ba ba za a yi kaza sai a ce an haramta wa mutane shi ma da Allah min bahiratin wala sahibatin wala wasila misal hmm. alwasila ita ce dabba Kaguwa ko kuma akuya wacce idan ta tashi ta haifi mace idan farkon haihuwa sai ta haifi namiji sai kuma ta zo ta haifi mace to idan ta haifi namiji ta haifi mace sai an ce wannan ta yi ta riga ta farshe kanta idan haka ita ma ta zama ta gunki ba za a hauta ba ba za a yanka ta ba za a yi kaza ba sai dai lokaci yi aje a kai wa gunki ita ce alwasila Allah ya ce ma da Allah min bahiratin Allah bai halicci wata dabba da ya sanya mata wata suna bahira ba wala sa'ibatin ballantana wata dabba sa'iba wala wasila wala hani hani kuma alhani shine amala amalar raƙumi wanda yake zai yi wa taguwa goma ciki kowace ta haihu to idan har aka kirga aka ga ya samar da wato ya samar da 'ya'ya daga taruwoyi daban-daban har sun kai goma sai a ce to wannan an kiyaye shi an katange shi shi ya ba za a dora masa kaya ba ba za a je da shi kiwo ba shi ma ya zama na mulki Ba shi ne hanin sai Allah ya ce wala hanin Allah bai sanya wani rakumi sunansa hanin ba walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi kadhib sai dai su arna suna kamo karya ne su kana wa Allah wa aktsaruhum la ya'qilun kuma da yawan su ba su da hankali to rashin hankali ne ma dan nan Allah daga rakumi yayi wa ya barbari rakuma eh, taguwa goma ne sai a hawan sa. ai yanzu ma aka samu dalilin hawansa inda da hankali misali wa yaqul lahum ta'ala ila ma anzala Allah in aka ce musu ku zo zuwa abin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar wa ila rasul ku zo ku saurari annabi domin ya gaya muku me aka halatta muku me aka haramta a zai ce ma ba mu ai mun samu iyaye mu akai abin da muka samu iyaye mu akai ya ishe mu sai Allah ya ce a walau kana la shay'an mu ba san iyaye na su jahilai ba su ma ba san komai ba mu ba ba sa shiriya zuwa ta farkin madaidaici to wannan albahiratu والثالبة wal والحال walhali duka asali larabawa ne suka kirkire su ba Allah ne ya saukar ba kamar yadda aka faɗa hadisi ya tabbata a cikin sahihu a cikin musnadin musnadin imam ahmad daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ra'aitu amr ibn amir naga amr ibn amir shine amr ibn luhay yajru qusbahu fil nar da na leƙa wuta sai na gan shi ya ɗauko hanjin cikinsa da kayan cikinsa yana kafar su a cikin wutar nama, sai manzo Allah ya ce wa kana awwala man tayyaba sa'ibata wa bahara al-bahira domin shine farkon wanda ya fara kirkiro bid'a as-sa'iba da al-bahira Abu ibn ya rayu a lokacin jahiliya yana cikin kabilar Khuza'a banu Khuza'a Amr ibn Luhay al kuzai wanda Laraba sun sani cin cin tun zala sallallahu kuma ya faɗi cewa dan wuta ne duk cewa ya rayu a lokacin jahiliya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wannan hadisin imam ahmad ne ya rawace shi a cikin musnad na imam ahmad sannan imam bukhari ya rawaito a cikin sahih nasa hadisi na dubu uku uku uku da da da talatin ya 3333 yace haddathana abu yaman shine al-hakam ibn nafi' قال اخبرنا shi بن بن أبي حمزة عن الزهري حين ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يتي ناجي سعيد بن المسيب ينا شيوا البحيرة أو نأتي من البحيرة التي يمنع درها يتي وتي أكي حنشا نونتا التي يمنع درها للطواغيت ولا يحجبها أحد من الناس دام تا تا تا, تا الظالمين ma'ana ana cewa ta gumaka ce ba wanda ya sai ya je ya tasu nonanta a cikin mutane ba su in ji sa'id ibn musayyib ce a tsake nufi da asari ba kuma allati kanu yusayyibuna hali alihatihim ita ce dabbar da suke barin ta su ce ta gumaka ce fala yuhmalu alaiha shay'un ba ya sa tura mata komai ba har yanzu imamu bukhari ya rawaito a cikin sahih hadisi da uku, daga abu wanda Allah ya kare da a gare shi yake cewa na ga amru bin amir al-khuzai ya turu qusubahu fi nar yana jin kayan cikin sa a wuta wa kana awwala man sayyaba sawa'ib shine farkon wanda ya fara wato ainihin barin irin wannan dabba sa'iba ya ce ba za a ci ta ba za a hauta ba to sannan kuma ya fassara al-wasilatu yace wal wasila sannan al-wasilatu an-naqatu al-dhikr ita ce budurwar taguwa allati tubakkiru fi awwali natajin ibn farkon da raguni ya fara mata barbara to take samun take take haihuwa ta haifi namiji tubakkir bi ma'ana taridu bakara take haifar amala namijin raguni kenan ثم تسمي بعد ta sannan sai ta zo ta haifi mace wa kanu sayyibuna li ne sun kasance suna barinta ga gumakansu in wasalat ihdahuma bil ukhra laysa bainahuma zakar wal hami abin da ke nufi da alham fahadul ibli shine amalar rakumi yadribu diraban ma'lum yake yin barbara wacce za a kirga a ce guda kaza fa idza qada dirabahu wa lil idan ya gama wannan sai a ce to an sa masa iya adadin kaza in duk suka haihu da shi tagoyi kaza to kenan sai a kyale shi ga gumaka wa aqahu min al habl sai a yafe masa a ce ba sai an haushi ba falam yu'mal an shay'un wa sammawhu al hami sai suka samu sahani Imam Ahmad ya rawaito daga Jabir bin Abdullah Allah ya kare da a gare shi yace bainama nahnu ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sufufin fi sufufin as-salah wata ran muna cikin sahu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin sallah salatar buhuri a wul'asar ko dai sallah a zahar ko sallar la'asar fa idan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tanawal shay'an sai ma ga annabi sama ya sa hannu kamar ya san wani abu sun mata akkara mata akkara na sai muka ga ya dan baya sai mutane ma suka ja baya falam maka falam ma qada salata da ya gidan da sallah qala lahu ubayyu ibn ka'b sai abu munzir ubayyu ibn ka'b Allah ya kare da shi ya ce masa ya rasulullahi shay'an sana'atahu fi salati lam takun tasna'u mun ga kai wani abu kuma baka saba yi ba mun ka hannunka ka wani abu ko muka ga kai baya ba, mu ga abun da ka ɗauka ba falamma qala sai maza sun ce uridat alayya aljannatu bima fiha min az-zahrati ai ina cikin sallah ne sai Allah ya bujiro min da aljanna aka nuna min ita naga irin kayayyakin ban kaye a cikinta da kayayyaki na ado a cikinta فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم سين سنكو واتو قطفا وني نبيانكي نعنبي domin taho muku da shi kafira bai ne bai mu sai aka hana ni walau ataitukum inni da akala minkum man bayna samawati wal ard da a ce na zo muku shi da duk duniya tsakanin sama da kasa duk wanda yake ciki sai ya ci daga wannan inabin la yanqusuna shay'a kuma har su gama ci ba abin da zai ragu a jikinsa yace summa da alayya na ina kai sai kuma ga wuta na ganta yace to ta wajantu safa'aha ta'akhartu anha lokacin da nan ne da take yace sai da dangi baya shine kuka ga na ja baya wa aktsaru man ra'aytu fiha nisa yawancin waɗanda suke cikin wutar da na gani mata ne allati in abshaina wanda in aka amince musu aka gaya musu sirri sai su yaɗa sirrin su tona asiri wa in alna dakhilna kuma su ne matan da yawancin aka turo su taimaka su ba da abu ko aka tarbe su sai su yi rowa wa in yas'alna in kuma suka tashi tambaya su kuma za su roƙa alhafna sai su naci da gida ta so in je duguwa. ina za ki waje kaza to ki yi haƙuri dan Allah ki ga kaza sai ta sake dama ni dai dan Allah ka bar ni ka ce in dan Allah sai ta maka abin da zai kuɗa sai ka ji a zuciyarka dole sai ka tafi duk abin da duk maslahar da kake hangowa za ka iya ne daga sai dan dai kada kai wataƙila sai ta yi ma ba ta kula ka ba saboda ta ji barin قال وإن أعطينا لم يشكرنا in kuma an ba su ba za su ce an gode ba ji maza Allah ce to irin waɗannan matan yawancin su sai sun shiga wuta wa ra'aytu fiha luhayy ibn am sai na ga luhayy ibn amri amr ibn luhayy kenan shi ne wannan mutumin da muka faɗa ya jirru qasbahu fil nar yana jan kayan cikin sa a wuta wa ashbahu man ra'aytu bihi ku ba ku san amru bin luhai amma wanda na ya fi kama da shi a cikin mutanen da kuke gani a yau ma'abad ibn aksam al-ku'adi na ga yayi kama da ma'abad ibn aksam al-ku'adi qala ma'abad sai ma'abad ya ji an ce yayi kama da shi sai ce ya rasulullah kuma yana cikin sahabbai ya rasulullah ayusha alayya min shabahihi wa huwa walid yace ya rasulullah kama da shi ne a matsayin sa na uba ana ji mun tsoro kamar Allah zai mun wani abu qala la manzo Allah ce anta mu'minun wa huwa kafir shi ai ba baban dan sa ne shi ma'bad sai ce kai ai mu'mini ne shi kuma kafiri inji ne ruwayar sai ce wa kana awwala man hamala al-arab ala ibadati al-awthan shine farkon wanda ya fara zuwa da gunki domin shi ya zo da gunkin kubala ya kawo shi maka da can mutane maka bai san gunki ba amma shi ya fara zai ce bai kamata a zauna haka kara gaba ba ya kamata a ɗan samu wani gunki a dinga bauta masa to shine sai sai ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da ban dan matsawa baya da ne ba da sai kun ji za ku mutar to kun ga kenan larabawa sun jima da wannan a tasu ta bauta ta ta yi ta canfa canfa sai a camfa raƙumi ko wani abu sai a ce kaza da kaza Allah subhanahu wataala sai ya ce to me yasa kuka haramta tunda kaga a nan dai bahira mace ce ta'iba mace ce wasila mace ce hami kuma namiji to me illa da hikimar haramtawar shin an haramta bahira da wasila da sa'iba ne saboda mata ne to in an ce saboda mata ne to duk wata dabba mace ya kamata a haramta ta a ko kuma a shi hamin an haramta shi ne saboda namiji ne to sai Allah ya bi wani maslak wanda malaman usul suke cewa maslaku sabr wa taqsir shine in an tashi yanzu za a yi maka magana sai a koro maka bayanai wanda a cikin bayanan naka sai a shigar maka da abin da zaka gagara amsawa misali yanzu ubangiji sauran ta ce to dabbobi ne zai guda takwas ga sunan azumi muqaddima ta farko sai aka fassara a cikin tumaki gashi guda biyu a cikin awaki gashi guda biyu kuma dai dama muna da awaki muna da tumaki kuma ba ka samun jinsi na uku ba mata maza to kun kuma kun zaɓi wasu sun kun haramta to mazan aka haramta dan haka sai mu ce daga cikin dalilin haramta saboda su maza ne ko matan aka haramta dan in yaso kun ba mu dalili sai mu ce saboda su mata ne in yaso sai mu ce to me yasa ku haramta kaza da kaza da kaza bayan su mata ne in kuma a saboda yana cikin ciki ne an mashta walad alaihi arhamun san sai zan zanto nan mace da namijin da sun shiga yasa Allah ya ce to nabbihuni bi ilmi wannan as-sabr kenan can kuma at-taqsir nabbihuni bi ilmi in kuntum ina, in dai daga can kuke to ku ba ni labari da ilmi za su iya kawai zaba suka yi suka dace suka haramta shi yasa yanzu in ka samu bokaye da 'yan duba in ka zo sai su ce to yanzu wannan aiki ba zai yiwu ba sai an je maka musamman irin kun san akwai bokaye na zamani wanda su ba za su ba za su baje su maka duba ba amma dai za su maka sulkulla da suddabaru wai shi malami ne mai bada taimako ya ce wannan abu ba zai yiwu ba yanzu sai an tashi mutane sun je umara ayoyin maka an karanta su a maka ayoyin madina an karanta su a madina shi kuma alhaji in ya ji haka ya kafa samun nutsuwa da ya ji an ba shi wani fati eh akwai dan aiki ne to ayoyin da suka sauka a ba'if fa ina za a yi <laughs> kaga wannan shine asabul wa tafsir kina sai ka ce to da kace a je maka a karanta ayoyin maka a je maka wanda suka sauka manzo Allah yana kan hanya ya za a yi to kamar haka Allah ya yi ta barigarka in ka isa ba zai iya ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wa minal baqari to haka zalika bangaren wa minan al-ibil ithnain bangaren raquma ma akwai biyu wa minan bakar ne bangaren shanu ma akwai guda biyu mace da namiji to me isa kuke cewa ba za a ci wannan ba kuma a ci wannan Mun a an ne hazama mazan aka haramta raƙumi da sa saboda su maza ne in so mu ce muku duk abin da yake namiji sai an haramta dun sai ko kuma mata ne in so mu ce duk abin da yake mace sai an haramta an mashtamal alai arhamul untayin ko kuma a da abin da yake cikin saniya din da da taguwa sai Allah ce am kuntum shuhada shin ko kuma dai kuna wurin ne in wasakum Allah bi hada sanda Allah ya ko sai cewa ku ci wannan kan ku ci wannan faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wannan ƙarya ce ba wanda ya kai zalunci kuma ba wanda zaluncinsa ya kai matuƙa irin wanda yake ƙarya ya kala wa Allah liyudillan nasa bi ghairi ilmi domin ya matar da mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimina lallai Allah baya shiryar da mutane azzalimina wayanda suke azzalimai cikin ayar akwai wani larabawa da kuma kushe su da zargin su da wawantar da tunanin su akan abin da suka kasance suna haramtawa na'am wa nan a wayannan jerin ayoyi guda uku da za a karanto mana ragowar ubangiji zai gaya masa to da kuka haramta wayancan abubuwan na baya ba su ne haramtattu ba bari a gaya muku inda aka haramta na ba sai Allah ya ce kul gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'im yata'am ni a cikin abin da aka yi wahayi na alqur'ani ban samu wani abu da aka haramta wa mai ci ba da zai ci na daga nama illa an ya kuna mai tatan sai dai ba in wannan naman na mushe na idan rakumi ya mutu ko saniya ta mutu ko sa ya mutu ko taguwa ta mutu ko akuya ko tinkiya ko rago ko dan bunzuru suka mutu da kansu to hakika wannan ba za a ci ba haramun da haka kuka ce to da ba za a yi fada da mu ba au daman ko kuma wannan abin jini ne kamar yadda kuke ɗiba ku narka shi ku narka shi in kuka dafa shi kuka dafa shi ya tafasa butacin jinin ya taru a waje ɗaya sai ku tace shi in kun tace sai ku ɗora masa dutse in ya daskare sai ku dinga ci to ba an haramta jini amma jinin masfuhan wanda yake kwarara in an yanka dabba banda jinin da Allah ya halicce shi wanda yake masdari ne na jini kamar hanta da koda banda kuma jinin da yake makalewa a makogaran dabba ko a cikin dabba wanda shi ba jini ne mai kwarara ba wanda idan aka dafa ba za ka san sanda za ka cinye shi ba ko lokacin da kake tsotsar bargo ko kashi ka hada da shi wannan babu da daman masuhan da jinin da yake kwarara aw lahama ko kuma naman alade shi ma Allah ya haramta fa innahu domin shi naman alade rijisun shi kansa ma dattin kazanta ce aw dukkan sannan ko bugu da ƙari cin naman alade saba wa Allah ne fitare daga dokar Allah ko kuma aw babu abin da nake samun wanda ya zama haramtacce bayan waɗannan to sai dai fa ko idan nama ne na fasikanci wani irin nama ne na fasikanci ko hilda da ghairin ne wanda sanda za a yanka shi aka kira sunan wani Allah aka ce an yanka shi saboda gunkiwa ne. ko an yanka shi saboda wani ko an yanka shi saboda dabba wance ko saboda shehu wani wanda ba dan Allah aka yanka shi ba sai Allah ce to ba man turra amma duk da haka wanda ya shiga cikin bukata ya matsu yana cikin dokar daji bai samu abin da zai ci ba sai bushe din ko sai naman aladan ko sai jijjinin da aka taskarar da shi ko sai naman da arna suka yanka suka yanka wa gunki ghaira bari ba kai ne dan zalunci ba a'a kana cikin masuwa ne kuma baka samu wani naman ba sai wannan baka samu abin da zaka ci ba za kuma ka halaka ba ka iya jurewa ka kai lokacin da zaka samu wani ba wala adil ba kai ne dan kuce gona da iri ba ne fi ka iya ci fa inna allaha ghafurur rahim dalle allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne gare mu Rahimu mai jin ɗaya shi yasa ya sama muku mafita lokacin da kuka shiga cikin matsala Na. wa 'ala alladhina hadu sallallahu alaihi wasallam kina amma ga gudawa wanda suka zama gudawa suka haramna alaikum haramna kullu dhi dukkan wani abu bi dhufri wanda yake da ainihin farce da abin da yake da farce mun haramta musu shi kuma wannan idan ka koma cikin addinin yahudawa za ka ga daga cikin abubuwan da Allah ya haramta musu ko da yake dai musa ɗauke shi a matsayin haram ba akwai dukkan abin da yake fato ne da shi ba ɗan su ne da shi ba kamar kun ba sa cin rakumi bayan za fi kawo da ya buɗe na hakika rakumi ka ce ce ba zai ci ba Allah ce mun haramta musu shi ko da ya zanto haramtawar haramtawa ta shari'a ko kuma su suka haramta wa kansu sai Allah ya tabbatar musu da haramcin kun da an haramta musu cin wani abu ne mai yawa da shi sa nan sallallahu yake cewa fuqidat ummatun min bani isra'il akwai wani lokaci da aka nemi wata tawaga ta bani isra'il aka rasa sama ta yi ƙasa ta Allahu a'lam madala ce ina jin su ne Allah ya mai da su tsira ne ya ce ku ga tsira aka ba shi nunan raƙumi ba sai ya kisha amma aka ba shi nunan awaki sai ka ga yana sha da shanu su gaba ɗaya har nonon rago ma ba sa sha ba sa ci na ba sa shan nuna Allah ya wa ta'ala ce ko wa min al-baqari wal ghanam wannan an gama da rabu bangaren shanu kuma da awaki da tumaki su kuma haramna alaihim shuhumahuma su kuma duk wani kike haramun ne bai halatta su ci ne ba kaga maiman kenan ban da shi sai su ci naman gayansa illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai fa kitsan da ya makale a jikin bayan su lokacin da ake cira a wajen ko kuma ake cira kashin sai kitsan ya makale a ciki wanda kitsan gurguzi da kake taunawa ko kuma kitsan da yake jikin namun wanda baya da za a yi a raba su to wannan babu da awul hawaya ko kuma kitsan da yake cikin kayan cikin su ƴaƴan hanjinsu wannan shi ma akan samu kitse to wannan sa iya ci au ma khalaqa bi abad ko kuma kitsan da ya cakudu da kashi to shi wannan sa iya ci. amma dai kitse gundarin sa wanda za a iya gasa shi a ci to haramun ne su ci Allah ke zalika da zai namu bi baghihim wannan ne sakamakon da muka yi saboda zalunci su da wuce gona da iri wa illa la sadiq kuma kai ma in ka ji tarihin su da yadda suka wuce gona da iri ka san hakika mu din nan muna da gaskiya da muka yi haka suka karyata ta fa kun ka ce rabbukum zu rahmatin lalle ubangijin ku wanda yake ma'abocin rahama wasi'a wanda rahamarsa ta yawalci komai shi ya san cewa shi ya turo kuma yana nan a madakata zai kama wa wala yuraddu su shi ba Allah dankarsa ba a iya mayar da ita in ya tashi ta anil qawmi lillazina ga mutanen da suke masu laifi wanda in an hana su yin abu sai su hannuwa su ce dole sai su to wannan jerin ayoyi da suke bayani akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta na kuma ce haka yi mana abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramtawa bani Isra'ila Allah ya ce kul la ajid fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu ala ta'imin yat'amu kaji wata fasaha da basira irin ta alqur'ani ala ta'imin yat'amu ba ka samun wani abu cikin abin da aka yi min wahayi da shi da Allah ya haramta shi ga mai ci ya ta'amu da zai ci ko ba a ce ya ta'amu ba an san dai ya ta'amu ko ba haka bane to amma dan ta hakiki irin na balaga sai aka karanta kamar da can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wa ma min yake tashi da matakai to da mai da mai yake tashi ko ba sai ya kai rubi da nahi ba ai dama ya kai rubi da nahi to amma saboda balaga ta alqur'ani sai aka tsara kamar nan qa'imin yat'amu ko ba sai ce yat'amu ba an san tunda aka ce qa'im ismu fa'il ne mafadu shi ne yat'amu wannan hikima ce ta alqur'ani آه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ إلا أن يكون ميتة سيدي فتدوم أن أبو موشي وأن ميتة أخيرا أكم ميتة إن إلا أن يكون مي ميتة وأن ابن عامر الشافعي zai zanto kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatun aw dama kirar ibn amir ashami wanda hisham ibn ammar da ibn zakawan suke yi kenan ko a abun alhari a lai abu alhari هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان عفوا ابن ذكوان ده هشام ابن عمار سني مسؤول قراءة مسؤول رواية أو جمع عبد الله بن عامر الشامي سيزمتو كان إن إلا أن يكون وأن كانت تامة وتبات بتاتا خبر wannan kira'a ce da an ji manzon Allah yana karantawa haka sannan kira'ar ibnu kathir kira'ar mutanen makka wannan kira'ar mutanen sham ce إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتا عفوا wannan kira ibn kasir kenan sa'annan kuma ragowar sai suke karanta illa an yakuna maitatan aw daman shine kira da muke nan nabi madani ibn al-ala al-basri ali al-kisai hamza al-kufi da kuma wato hamza al-kufi nabi da asim al-kufi nafi da asim da ali kusai da hamza su ne suke karantawa irin karantawa da muke Allah subhanahu wa ta'ala ce ka gaya musu cewa la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yata'amuhu illa in yakuna maita cikin abubuwan da Allah ya haramta mana akwai maita mushi wanda Allah ya faɗe shi a cikin suratul baqara حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. كما يزور ما أهل لغير الله حرمت عليكم. حرمت عليكم. shine malamai suke to ai ma mata ko ma mata hasma an fi hasba an fi duk dabbar da ba kashe ta aka yi ba da afwan ba yanka ta aka yi ba bidun zakatin shar'iyya ba tare da an yanka ta yanka na shari'a ba ta mutu wannan ita ce almaita da hausa muna cewa mushi ko kuma a ce ne ko wato dabbar da take ta mutu da kowace irin kowane irin nau'i na mutuwa in dai ba yanka ta aka yi ba كل ما مات حتف أنفه من غير بكاة شيء توضع في نوقه إلى متوى وتذكر إذا أقوي شبها أجسين سورة المال ذاتي الله سبحانه وتعالى يقال من ذلك وسنوقه إلى دبه من مسكة يموشي نعم قول من عليكم قول من عليكم الميتة والدم والدم nafsun khaliqatu shi ne ma'anar shayi da dabbar da aka shaƙe ta ta mutu aka kama da aka shaƙe ta shaƙewa kuma ko dai ya zanto an sa hannu an shaƙe ta ko an sa igiya an shaƙe ta ko kuma an ɗaure ta da aka ɗaure ta sai ta harbe ta taɗi sai igiyar ta shaƙe ta sai ta mutu to dabbar da ta yaƙe ita ma mushe ce wal mawqudatu da wacce aka jefe ta aka buga mata wani abu sai ta mutu wal mutaraddiyatu da kuma dabbar da ta faɗo daga sama ta yi mushi wal nasihatu da dabbar da aka tunkuye ta ko kuma ta yi al nasihatu ita ce ta yi tunkuye da ta yi tunkuye sai ta mutu saboda buguwa ko kuma a ita ce wata dabbar ta zo ta sa ko ta tunkuye da sai ta mutu wa ma akala saburu da kuma dabbar da namun daji suka suka yi gargara ta suka ce nisa illa ma zakaitu sai dai in kun zo kun same ta da rai sai kuka yanka ta ah. wa ma zubi na ala musulmi da kuma abin da aka aka yanka wa gunki Allah sai so an tastaqsimu da Allah mana kuma wani abu ne daban baya cikin ah, nama to me yasa aka haramta mana mushi akwai rahama ta ubangiji subhanahu wataala wajen haramta mushi kamar yadda malamai masana suke faɗa cewa da zarar an an samu da zarar mutuwa ta faru wanda har yanzu likitoci su ba da tarihin mutuwa ba sai dai su faɗi mazahir na mutuwa akwai abin da in ya faru dai to an san an mutu amma ba san me mutuwa ba wanda daga ciki wasu suna cewa idan aka samu gap na communication tsakanin kwakwalwa da zuciya to da zarar aiki ya tsaya na zuciya kai sako ya tsaya to mutuwa ta tabbata kaga wannan mazhar ne min al maut ba ma shi kadai bane akwai alamomi da yawa wasu ce da zarar jijiya kaza ta daina kaza shine an mutu a taƙaice dai mu a musulunci abin da kusa ne mutuwa shine fitan rai wanda Allah ne kadai ya san mahiyar mutuwa to lokacin da dabba ta mutu to daga mutuwarta zuwa ɗan taƙaitaccen lokaci kaɗan ana samun tattaruwar cututtuka iri daban-daban na microorganisms saboda system din jini da kaiwa da komowar da yake yi da kuma kariyar da ake samu tsawon ɗan awoyi da za a haska a gajinin nata za a iya ganin cututtukan da suka tattaru da yawa saɓanin dabbar da aka yanka shi yasa Allah ce illa ma zakkaitum wanda kuma Allah cikin ikonsa sai ya sa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gwada mana ga yadda za a yankan za a raba tsakanin almurri wal wadajai wanda ana raba almurri wal wadajai din nan to dukkan wani abu da ya taru na cuta zai dinga kwarara yana fita babu wani abu da zai sake zama kuma a jikin dabbar wanda zai iya cutar da mutum saboda haka da mutum zai dingi cin mushi to da akwai nau'o'in cututtukan da zai dinga kamuwa da su wanda ba wanda yake da wannan cututtukan sai wanda yake cin ikon Allah Allah cikin ikonsa sai ya haramta mana shi ma yace dole ma kan mu ci in muka ci gashi za mu cutu kuma sannan mun saba ma wannan ne da mushe kenan amma a cikin mushan akwai halittun da su kuma sun saba wa ragowar halittu su kuma lokacin da suka mutu da kansu dama yanayin jikinsu ba irin mu ne da su kamar fara da kifi to sai annabi sallallahu alaihi ya halatta mana ma iya cin mushen fara da mushen kifi saboda su ɗabi'ar su wajen taruwar cututtuka ba irin ɗabi'ar ragowar dabbobi ba ne wanda su wataƙila za a iya samun a tajammul ko kuma tajammul na aljarafin tattaruwar cututtuka da yawa na saboda microbat da suke cikin jini saboda abubuwa ƙanana da suke cikin jini waɗanda a cikinsu akwai cututtuka kaga kenan haramta cin mushe ba wani abu bane wanda yake an tafura wa ɗan adam to su laraba ya zo wajen maza Allah ya ce to ku kuna halatta abin da kuka yanka amma abin da Allah ya ya yanka kuma kun haram su a garin su bushe a yankan Allah ne Allah da kansa ya yanka shi saboda haka mushe haramun wurin halayen mai wajen an haramta muku cin jini to a nan sai Allah ya iyakanta jinin da cewa daman masfuhan amma jinin ya zanto jinin da yake mai farara to me bambanci tsakanin jini mai farara da mara farara to a nan idan mutum ya kalli a yanayin scientifically idan a kimiyyance idan ka kalli yanayin ka kalli dabba to za ka ga Allah subhanahu wata'ala ya sanya jini a jikin dabba yana da ayyuka iri daban-daban har da ɗan adam ma gaba ɗaya jini shi ne yake taimakawa wajen sarrafa abinci a jikin ɗan adam ne yake wato almawadin ligadiya abubuwan da suke su ne suke ciyar da mutum a cikin abincin kamar proteins kamar carbohydrates kamar abin da yake da mai mai haka da maiko da sauransu da vitamins da hormones da oxygen da sauran dai abubuwan da dole sai da su mutum zai rayu a jikinsa to jini ne shi jini ne yake taimakawa yake zama kamar shi ne wasita wanda ta jikinsa waɗannan mawadin gizaiya da suke bi da amfanar da mutum da wannan masana dan halittar ɗan adam sun tabbatar da wannan sannan kuma har yanzu dai a akwai acid irin su carbon dioxide chloric acid da waye da sauransu acid ɗin da suke cutarwa a jikin mutum Suma ta hanyar jini take fita da dukkan wani sumu ko poison ko wani abin da yake da dafi ko guba a cikin ɗan adam wanda Allah ya sarrafa wa mutum ta hanyar da zai iya fitar da shi ta hanyar da ake bi a fitar da abubuwa to shi kamar fitsari da kuma gumi da kuma bahaya da sauransu su ma duka da taimakon jini ta hanyar jini ake sarrafa su da haka idan ya zanto dabba ba ta da lafiya to microorganisms da yawa suna taruwa a cikin jinin mutum to idan suka taru jinin shi ne yake ɗauko wa'annan microorganisms ɗin ya kai su zuwa ga gabar da Allah subhanahu ta'ala ya tanada to lokacin da aka aka aka aka jini ya fito sanda ya fito daga ciki to ba a sani ba yana ɗauke da abubuwan da suke da amfani kuma yana ɗauke da abubuwan da suke da cuta tunda ba za ka iya jimaketin ba inda ba za ka sa microscope glass ka gane cewa wannan jinin a bangare kaza kuma abubuwan a very tiny ba za a iya asali ma waye zai iya gudan jini guda ɗaya babu shi a ce ka rarraba ka tantance tsakanin cells ma kowanne red cells white cells platelets da plasma wanda a jikin kuma kowanne wannan akwai lymphocyte akwai waye abubuwa da yawa wanda su ma su suke tattaruwa su ba da jinin baka isa ka iya tantance su ba akwai mai cuta akwai mai cutarwa a akwai wanda ke da cuta akwai wanda ke da mashi shi da Allah subhanahu wataala cikin rahamarsa ma sai ya kaddara mana cewa duk jinin da aka yanka shi ya fara. to bai halarta a ci ba to shi yasa ya zama ranki ga waɗanda suke ganin kamar addinin musulunci ba gidajen addini ne iya abin da ya sani kawai abin da ya shafa harkar lahira wanda wannan kuma kuskure ne wanda da a ce za ku samu kwararre masanin human anatomy da in ya dinga maka bayani akan irin jizar da take jikin jini da za ka ƙara kankancewa, ka ƙara sallama wa ubangiji subhanahu wata ta'ala ka tabbatar da Allah da ya yi waɗannan abubuwan lalle ya cancanta abota masa shi kai yasa Allah subhanahu wata ta'ala ya kawo mana hanyar da za mu bi wajen cin dabbobi ta hanyar annabi salama cewa sai an yanka sa'annan kuma wani bincike ya tabbaya bincike bincike na na ilimin na ilimin zamani ya tabbatar da cewa musulmai da suka haramta da Allah subhanahu ta'ala ya haramta musu cin mushe da irin waɗannan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya haramta lafiyar su ta fi inganta da kuma nagarta fiye da waɗanda suke iya cin waɗancan nau'o'in na naman da watakila suna kamuwa da cututtukan da ba ka taɓa samun su a cikin musulmi wanda baya cin irinsu saboda haka a ciki akwai abin da yake ainihin mu fa'idarsa tana koma zuwa gare mu kuma sa'an nan idan muka hannu Allah subhanahu wata'ala zai ainihin ba mu lada sakamakon mun gugu mannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kurriman alaikum al-baytatu wad-dam wa lahmul khinzir ولهم الخنزير ده da naman alade to alade ɗaya ده cikin dabbobi ne wanda ƙazamar dabba ce wanda babu abin da baya ci yana cin abu mai amfani in bashi yana cin abu mai cutarwa yana cin nama yana baya cikin dabbobin da suka takaita da irin nau'in abinci guda ɗaya shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta shi da cewa najasa ce abin da ake nufi da najasa ai zaru cuta ne wa mukudi wa can akwai wari da rashin daɗi a ciki wannan kuma duk wanda ya san alade ya san haka alade yake Allah subhanahu ta'ala ya bayyana dalili da hikimar da ta sa ya haramta mana cin naman alade kuma najasar da ke cikin alade ta tabbata hatta masana dabbobi ma sun tabbatar da wannan sun san cewa akwai najasa wacce ba a iya gani a cikin namansa yana da fika a jikinsa kamar yadda wani bawan Allah ya wani ba a cikin bahasin nasa yake cewa shi hal alade hayawan sab'iyyun lahu an a ya'kulul jiya yana da fika ta haƙori da yake cin mushe ita firan kuma yana cin beraye da kuma kun san haramun ne mun da ira a shari'a musulunci walau sab'at da hul fursata li akli al-atfal la akalaha da ace za a bashi dama ya ci mutane ma na ƴaƴan yara to da zai iya ci wanda wannan ya saba wa ɗabi'a ta ragowar dabbobi wanda kuma mutum zai iya tasirantuwa da ɗabi'arsa lokacin da yake cinsa sa'annan kuma bayan nan asalin cutar influenza ta alade wacce ta faru a kusan alif ɗari da goma sha takwas ko da wani abu wanda masana sun faɗi dalili da kuma inda ta taso wanda bincike da na yau da gobe ya nuna cewa da yawa daga cikin mutanen da suka tasirantu da wannan murar aladen su ne mutanen da suke gogayya da alade suke amfani da shi kuma suke ci sa'annan kuma a cikin bawalinsa akwai cuta haka zalika a cikin gayarin sama da yake fitarwa shi ma akwai cuta sannan kuma akwai nau'o'i na na dafi da suke tattare da namansa da kashinsa da sauransu sannan kuma idan ka kalle shi ta fuskar ɗabi'a za ka ga yana da mummunar ɗabi'a yana iya yin kashi kuma ya ci kashi wanda ya cakuɗu da fitsarinsa a to ko da a ce iya wannan yake yi kadai ya zai zama na dasa ba za a ce sa'annan kuma bugu da ƙari ba shi da kishi domin shi ba ruwansa matarsa kowane alade ba zai iya zuwa wajen shi ma kuma zai iya zuwa wajen matar wani kuma zai iya ga ɗansa ga haka ne rayuwarsa rayuwa ce mara kyau shi sa galibin mutanen da suke yawancin alade ba ga suna Allah yana jarraba su da rashin kishi sannan kuma naman nasa in ka kalle shi kusan kaso hamsin bisa ɗari duk gaba ɗaya kitse shi kuma wannan kitsan akwai kusan kaso talatin da takwas bisa ɗari na wani sinadari wanda ba a san mutum ya zanto yana yawan cinsa wanda shi wannan kaso talatin da takwas ɗin idan ka ɗauki kiyasinsa a jikin shanu ba wanda irin wanda ba a san mutum ya dinga kwanzumi wanda za ka an ce ka guji cin naman bisu saboda kaza da kaza in mutum ya girma ya haura shekara arba'in za a ce ya dinga rage cin naman abinda to abin abin da yake ciki na cutarwa baya wuce kaso shida bisa ɗari yayin da a cikin alade kuma ana samun kaso talatin da takwas bisa ɗari na wannan nau'i na man da yake jikin namansa to kaga shi ba sai ka duba ma kowane irin lokaci nisibar tana iya cutar da mutum sosai da gaske sannan kuma akwai wasu hormones a jikinsa abin da larabci ake cewa hormonat wanda suna yawan suna girma suna ƙara haɓaka kuma an tabbatar da cewa akwai nau'o'i na kansa guda shida wanda da wannan hormones din ko hormonal din da ke cikin alali suna yawan developing din wannan nau'i na kansa din shi ma an jarraba an ga yawanci mutanen da suke yawancin alali Allah yana jarraba su da irin wannan nau'o'in na na saratanat shine ciwon kansa sannan bayan kuma akwai nauyi na abin da ya kira da abin da irin wannan abin ake wani chemical ne wanda su masana sun san shi wanda yana ɗaya daga cikin chemical ɗin da suke jikin nama wanda ba a san to shi kuma alani kamar wani sto ne na irin wannan nauyi na chemical ɗin shi yasa Allah subhanahu wataala cikin da ya haramta mana shi sa'annan kuma a ah, bayan na akwai nau'o'i da yawa na abubuwa ma wuya abubuwa na wanda su masu kimiyya ne suka sani wanda ke bikin alade din wanda bai dace a ce domin kiyaye lafiyar ma a ce kana ci shi yasa masu hankali hatta a cikin wanda ba musulmai ba za ka ga sun guji naman alade ba sa ci shi yasa Allah subhanahu wataala cikin ikonsa da rahamarsa ya haramta mana shi a cikin jerin abubuwan da ya zama haramun ci wala hamal da naman alade wanda akwai bayanai da yawa wanda lokaci ba zai bari ba a ce duka mu yi game da abin da shafi naman alade haramun ne a ci naman alade wa ma uhilla li ghairi wa ma wa lahmul khinziri na'am fa innahu rijsun domin naman alade datti da kuma kazanta kamar yadda ne bayani a baya aw fiskan uhilla li ghairi Allah ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a ci naman da aka yanka ba dan ba da sunan Allah ba wanda wannan cin naman da aka yanka ba da sunan Allah ba shi kuma a dalilin hana cinsa ba dalili ne na lafiya dalili ne na tauhidi da aqida wanda idan aka yi haka shi za a ga yaron fasikanci da kuma fita daga dokar Allah subhanahu wataala domin ko me ake ko me kake yi dole ka tsaya ka bi Allah kuma ka yi abin da dukkansa in kai shi kai shi zai yarda da ubangiji subhanahu ta'ala. to anan akwai fa'ida da Allah ya ce wa lahmal khinzir haramun ne a sunamin alade to yahudawa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce qatalullahu yahud Allah ya dine wa yahudawa lokacin da Allah ya haramta musu naman alade a naman alade sai suka dauki kitsan sai suka gyara shi da suka gyara shi sai suka sarrafa shi da suka sarrafa shi sai suka siyar sai kuma suka ci kuɗin cin don haka cin naman alade ko kuma amfani da namansa domin siyarwa masu ci kamar cinsa ne wanda kuma haramun ne sannan bai halatta a ci dukkan wani abu da cikin alade ba ko da wani irin dalili ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi ko kuma ya haramta wato ainihin duka wasu ajiza na jikinsa imam shafi Allah ya kansa da rahama da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu rijsun yace to alai ko jikin ka ya taba ma alwalan ka takarri amma jumhur na malamai su kuma sun tafi akan cewa a'a alwalan ka bata kare ba shi ba ainin sa ne na jisa ba jikinsa ba shi ne na jisa ba cin sa ne na jisa da kuma namansa kuma an najasatul ma'aniyatu huna najasatul ma'aniyya wa laysat najasa hissiyya ana nufin najasa ta shari'a ba wai najasa ta zahiri ba kamar dai sabanin da suka yi akan giya shin ita ce najasa ko kuma shanta ne da amfani da ita shine najasa to akwai abubuwan da suka shafi wato ainihin fiqh da kuma abin da ya shafi rayuwa فدن الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه أتكلم جموشي من تجني وانديك بقرار بل تقول حتى من جنام علي من جأبوا لأكا ينكا وبمعنى Allah subhanahu wataala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce waɗannan abubuwan gabaki ɗayan su haramun amma abin da yake koma bayan wannan to ba zai zama haramun ba duka abin da yake kuma bayan wannan to mutum ya iya ci sai dai abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce ya haramta dukkan kullu dinarin min as-sibai wa kullu din mikhlabin min at-tuyur duka dabba da take da haƙori da za ta iya farauta to haramun ne a ci naman kisa, sannan kuma dukkan tsuntsun da yake da manyan faratan da zai iya kashe dabba da shi to shi ma haramun ne wato ainihin a ci imam malik allah ya kansa da rahama yake cewa ko kuma ƙarƙashin wannan ayar dai da yawa daga cikin malamai sun ce dukkan abin da allah ya haramta da dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramta ko ya zo a cikin alkur'ani ko ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama su kaɗai za a taƙaita a kansu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta ƙari ne akan abin da allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin kitab ibn ma'ad kai wanda imam al-hakim ya rawaito yake cewa ku sani cewa an bani qur'ani kuma an bani wani wahayi irin alqur'ani tare da ya yace kuma saurayin ga wani ya zo ya ki kan kan arikarsa akan karagarsa wani abu nawa zai zo masa na sunna sai ce shi baya son sunna sai alqur'ani ku sani abinda Allah ya haramta abinda manzo Allah ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta innama harrama rasulullahi mithla ma mithlu ma harrama Allah sai ya faɗi wannan hadisi cewa ya haramta kullu dinabin min min wa kullu dhi mikhlab to anan sai Allah ya ba mu labarin a cewa yahudawa Allah ya haramta musu kullu dhi dukkan abin da yake da da farce wanda yake ba ɗan ya ne shi ba wa min al baqar wal ghanam haramna alayhi shuhumahuma sannan Allah ya haramta musu shuhumahuma kitsan shanu da kitsan awaki da dabbobi shi kuma dukkan abin da yake da kitse a cikin dabba haramun ne a gare su sai dai abin da yake ya kamar wanda yake cikin hanta ko wanda yake cikin koda ko wanda yake cikin tumbi wanda ba za a iya kankare shi ba idan aka kankare shi to sai dai a tafi da abun gaba ɗaya da wannan ayar imamu shafi Allah ya kansa da rahama ya kafa hujja akan cewa duk wanda ya ce na rantse da Allah ba zan ci kitse ba to idan dai ya ci kitsen da yake cikin bayan dabba ko wanda yake cikin hanji ko wani abu ba zai yi kafara ba saboda kitse abin da ake nufi da kitse wanda banda wanda yake cikin hanji da wanda yake cikin baya tunda Allah subhanahu wataala ce illa ma hamalat buhuruhuma aw hawaya. aw ma bi adam wannan istisna'i ne ana nuna shi baya cikin family ne kitse ya ka ummati ya ce wallahi ba zan ci kitse ba sai ya ci kitse irin wannan to ba zai warware su ba tunda Allah subhanahu wataala ya haramta to abin da yake ingantacce a cikin mazhabar malamai da yawa daga cikin malamai shine a su yahudawa idan suka yanka dabbobinsu suka ci abinda da Allah subhanahu wataala ya halatta musu a cikin attaura suka bar abin da Allah ya haramta musu kamar na kitse to kai kuma sai ka sai ka samu abin yake an haramta musu din zaka iya dauka ka ci malamai suka ce babu laifi wannan ita ce mazhabar Imam Malik da sauran manyan manyan malamai tunda Allah subhanahu wataala ya dauke wannan haramcin da zuwan addinin musulunci amma su a lokacin su ne haramun ne amma an rawaito a wata riwaya ta Imam Malik cewa ba za a ci ba sai dai abin da yake as-sahih al-mu'tamad shine abin da Imam Malik ya tafi akan sa na da kuma jumhur na malamai cewa babu laifi za a iya cin naman waɗannan abubuwa da wannan zai zanto a takaicen bayyana ma'anonin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kullu ajin fi ma uhiya ilayya muharraman على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أزواء كشيك كما وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر لكم فإن كذبوا فكذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ألا يقتنعوا لأمن أمن مكجي أمن مكي كسكركم الله بيجي نعم يا من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. তকবীর তকবীর আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার মদিনাকে কি জানা আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার